Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. da a wadda rasha ke yi da kwace wata masana'antar sarrafa karafe ta maripol wadda ke zama alama ce ta tsayin daka a ukraine ya bai wa shugaban rasha vladimir putin nasara da yake bukata a yakin da ya fara wanda ya kawo ƙarshen zagayen da aka kwashe kusan watanni uku ana yi lamarin da yasa ake jin tsoron sama da mutane dubu ishirin sun mutu bayan sanarwar da ma'aikatan tsaron rasha ta fitar a ranar juma'a cewa sojojinta sun fitar da mayakan ukraine na karshe daga ramuka da ke karkashin masana'antar sarrafa karafen lamarin ya tada hankalin mayakan wanda a halin yanzu suke hannun rasha a matsayin 'yan fursuna denis pushilin wanda ke zama shugaban yankin gabashin ukraine na 'yan awari masu samun goyon bayan moscow ya faɗa a jiya asabar cewa 'yan ƙasar ukraine suna yi wa mayakan nasu kallon gwaraza wanda za su fuskanci shari'a akan yaƙi da suka yi gwamnatin ukraine da bata ce komai ba akan ikirarin da rasha ke yi na kwace ma'aikatar sarrafa karafe ta azovstal wuri na karshe a maripol da aka kwashe makonni ana gwamza yaƙi inda dakarun ukraine suka nuna jajircewa a hali da ake ciki kuma shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a jiya asabar cewa kasarsa tana buƙatar ta zama cikakkiyar mamban ƙungiyar tarayyar turai ta eu fiye da shawarar da faransa ta bayar na ta shiga wata babbar yarjejeniyar siyasar turai Zelensky ya shaida wa manema labarai a birnin Kyiv yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da Firaministan Portugal Antonio Costa da ya kai ziyara a ƙasar. Yana mai cewa ba ma buƙatar wata hanya ta daban da za a bi wajen Ukraine ta shiga ƙungiyar tarayyar Turai. Ba ma buƙatar irin wannan sulhu in ji shi. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kawo tsaiko ga buƙatar Ukraine a ranar tara ga watan Mayu, inda ya ba da shawarar cewa ƙasar za ta iya ɗaukar goman shekaru kafin ta zama cikakkiyar bamba ta kungiyar tarayyar turai ta eu kuma ya kamata ta yi burin shiga cikin kungiyar siyasar turai wani nau'i na kungiyar tarayyar turan hakan na nufin ukraine na bukatan ta kyautata tsarin mulkinta ya kai matsayin da ya dace ta yaƙi cin hanci da rashawa da kuma ya aiki da bin doka da oda kafin a tabbatar da ita ta zama mamban kungiyar tarayyar turan shugaban amurka joe biden da shugaban koriya ta kudu yun suk yul sun yi nuni da cewa za su ƙara ƙarfin soja a daidai lokacin da koriya ta arewa take gudanar da jerin gwaje-gwajen makamai masu linzami a kwanan nan da kuma yiwuwar gwajin makamin nukuliya a yau ni da shugaba yun mun himmatu wajen karfafa cuɗanya da juna da yin aiki tare domin fuskantar kalubalen tsaro a yankin ciki har da tunkarin barazana da jamhuriyar koriya ta arewa ke yi ta hanyar ƙara karfafa matsayinmu na ladabtarwa da kuma yin ƙoƙari wajen kawar da makaman nukuliya a yankin ruwan koriya gaba ɗaya in ji biden a jiya asabar a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a birnin seoul a matakin farko na ziyararsa ta kwanaki shida a koriya ta kudu da japan a ci sayin soji tsakanin abokan kawancin ya ragu a lokacin da ake fama da annoba kuma a zaman wani bangare na kokarin samun zama da shugaban koriya ta arewa kim jong-un da gwamnatocin da suka gabata na donald trump da kuma mun in suka yi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a ƙarshe hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa a pakistan sun kama wata shugabar 'yan adawa a jiya asabar bisa zargin kwace ƙasa kimanin shekaru hamsin a baya da aka yi matakin da masu suka suka yi allah waje da shi da cewa kamin na da alaka da siyasa tsohuwar ministan kare haƙƙin bala'adama shiri mazari wacce ke sukar sojojin pakistan masu ƙarfi a kan zargin tsoma baki a harkokin siyasa an fitar da ita daga motar ta aka tsare ta a kusa da gidanta da ke islamabad babban birnin ƙasar a cewar shaidu da faifan bidiyo da aka fitar a kan batun mazari na fuskantar bincike tare da gurfanar da ita a gaban kotu akan laifin da ake zargin danginta da aikatawa a shekara 1972 lokacin tana 'yar shekaru shida kamar yadda karar da 'yan sanda suka yi a kanta a ƙarshen watan jiya ta nuna. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna tattaunawa akan maudu'inmu na matsalar tsaro a ƙasashen Sahel. tare da jagoran shirin shugaban sashen hausa na muryar amurka alhaji aliyu mustapha sokoto tare da mahalarta zauren a birnin niamey na kasar nijar bari in miƙa ku ga aliyu to bari mu je ga malami na gaba in mun gama wanda an na ƙarshe da can za mu fara dawowa da mu sake biwa kowane ku sai ya gaya min mafita guda ko biyu da za a bi a warware wannan matsala. Malami na gaba, kai ne ko? Ni ne. To bismillah, me sunan ka me kungiyar ka? na Malam Sidi Muhammad, eh, mamba ne da kungiya ta ƙasa ta Nijar. To na fito daga Tiliya kuma, Tiliya ita ce furancar da Mali. To. To muna hama da wannan ta'addanci gaba ɗaya. Don abu na farko shine kamar yadda suka yi bayani, kama ba yi cin kayi ba, ba yi ba ɗauki matakai ba, paske in ka diba na farko bisa abin da shahi Boko Haram. Akwai abubuwan da aka yi, aka saba yi, kamin ma a san da akwai boko haram tana shiga me sai zamanto gwamnati ba mata kai ba mutane suna zuwa suna zuwa suna wa'azi suna girka ekwal suna girka masalatan ne suna wa'azi suna wa'azin na me sai ana hada ma gwamnati me gwamnati ba ta ɗauki abin da muhimmanci ba sai da abin ya zo suka ga effectin ma abin da ake faɗa musu da gaske ne wannan bisa abin da shahi boko haram bisa abin da shahi wancan mali kuma kamar yadda suka faɗi ne libya ne turawa na ƙasar faransa suka so su yi su reglement da kwan bisa abin da shahi kadafi a lokacin suka zubo mana huta wannan eh, ta'addanci don yau in kuka diba cikin yankin eh, frontier kinmu da mali yau kullum muna da matsaloli bisa abin da shahi ta'addanci mutane da ke shigowa ko wajen talabiri ko wajen mutan tiliya musamman ma eh, tasara da tiliya don abu ne wanda ya kamata a yi cinkaye a magance shi tun bai so ba ya zama ta aka bar shi har ya mamaye kasa mu ko kuma ma mai shigo ma yi in kuka diba har kusan ya mai har kusan nan kure ana zancen ta'addanci ana zancen eh, attack don abu ne wanda farama ya kamata tun bai zo ba ya kamata a mishi magani to da ya zo sai zaman tuyi iski kasan mu da rauni bisa abin shahi governance tattalin arziki kuma abin da shahi ma shari'a da abubuwa da yawa matsaloli da yawa sai suka shiga cikin wannan matsalolin gaba ɗaya suka lalace kasan yin in kuka diba bisa ma abin da shahi eh, wannan yankin nake ce muku na sutiliyan nan da sauransu in kuka diba duka kasuwannin da suke aiki a nan an rufe su yau matasan da kuma da da ada shagunan su an ci su da su bar aiki da su kenan an ci su je su yi zaman banza kenan don kowanne matasa in ba a samu musu aiki kuma shagon da aka rufe ba a samu muka wani abin yi ba kenan an ce ka shiga wani ta'addanci ko kuma an yi fasilitan matsalolin ka gaba ɗaya don wannan abubuwa ne wanda matasa mu mun ka tsinci kanmu ciki na farko kenan na biyu matasa in kuka diba da su ne ake amfani amma kuma su ne da mata da rauni bisa abin da ya shahi ta'addanci kuma baske su ne ake zahin shawo kan ciwo kansu domin a yi amfani da su cikin ta'addanci ko kuma cikin matsalolin da muke fuskanta yau don ya kamata gwamnati wannan shi ne aikin da muke mu kungiyar tamu take muna waye ma abokan matasa kai bisa abin da ya shahi addini suke matasa da yawa ba su gane addini ba sai a zo a muku bayani bisa abin da ba haka ba a ce muku haka ne addini ya ce haka Allah ya ce ba haka bane don gwamnati ya kamata da kuma yan hula da kowa ya kamata a waye mu mutane ka bisa addini na farko kuma gwamnati ta samu matasan da ba su da aiki a samu su aiki yau abokan su zancen abokai ta mu ta zancen matasa masu diplom da yawa wanda ba su komi wannan matasan sai sun sai sun shisha in ba samu musu abin yi ba ta'addanci ko wani abu za shiga muna ta magana mun yarda cewa tashi tashi hankula na iri iri ne mun taba magana boko haram amma mun san ko bayan su boko haram kasashen da namu suna fama da likitan makiyaya da manoma kamar yadda aka faɗa akwai na kabilanci a wasu wurare akwai na addinanci sannan shi kan shi addinin musulunci yana tsaka mawuya don in mutum ya ɗauki rigar shi ya ce da sunan shi yake yaƙi ciya abin shine musulmi abin ya fi domin in ka je ka samu sun cikin masallaci ka kashe shi kuma ka ce kana yaki da sunan musulunci to ka rudar da kan mutane abin da nake so shi malami na karshe min magana akan shi cewa mun san boko haram tuna tana faɗa ga abin da ya sa gaba tana son ta yi jihadi wa musulunci da sauransu to su kuma sauran tashi tashi hankulan da ke cin rayukan mutane fa na rashin jituwa tsakanin su da su na kabilanci da na siyasa da sauransu mi za mu yi ce wannan eh assalamu alaikum wa alaikum salam ni ne abubakar jalo shugaban eh, mataya na harucin filibiri wanda aka makon ma da zalbar north sai in ce muku mun gode da zuwanku kuma ina gode ma waɗanda suke nan tunda sun yaba da aikin da muka yi aikin hauren hula mai kiwo ne sai hakuri ina ga yau shekara ashirin da ina cikin harkan gana insecurity na tilibiri ashirin da hudu kenan ina gani yau in dai mutane suna cewa abun da muka yi ya yi kyau alhamdulillah sai mu cin ya gode ma Allah ko da an sha kaso an sha komi ba damuwa in dai an san aikin da kai don bisa mu zon cin tilibiri ko mutum ya yi magana bisa abun da ya sani ni ba ni son yi magana abun da ban sani ba nan arewacin tilibiri matsala buyu gare mu tsakanin eh, tashi hankali tsakanin macaya da macaya shine wanda ya gama mu da macayan mu abokan na mali buzayen mali da hulani nijar da tsakanin eh, matsala tsakanin eh, macaya da manoma wanda kun san iyakan mu talabiri wannan wuri ne na kiwo da macaya da noma wannan akwai tashi hankali amma wanda ya shahe mu kwarai wanda ya shi ma kasan mu kwarai shine wanda ya gama mu da mutanen mali me wannan in kun diba ya kamata kowa a san da kowa yana da laihi ciki iko yana da laihi jama'an sauri suna da laihi mu talaka muna da laihi in kowa bai karbar laifin shi ba ba a samun mahuta haka ne ana tahiya kaman wanda bai da idanu sai ka tashi ka ce wanga yana da laihi amma kai ka ci karban laihinka ni ce muku shekara ashirin da hudu da ina don mun gani yaya ne tashi hanga tun da yana dan kararmi sai da inda ya kai mu yau dan kowa bai so ya karbi laihin shi kowa yana so ci a makofici na adda laihi iko in iko ya iko bai dauki eh, sandan shi na iko tunda mun san iko Niger kamar ikon su kunce da su ikon su jori duka da na soja wannan da babban na yana da bambanci da na na demokrasiya eh ba ni cewa wanga iko ko wanga iko ni dai na san dai eh kamar president eh, shida ne ni aiki da su tun 97 ina eh, muna cewa lahin iko shine a bada. ba su doki sandan su na iko ba dan su ce matalaka ku yi hattara kamar an sa wariya ciki an sa bambanci cikin aikin iko in iko ya sa bambanci da wariya yana kawo tashi hankali su sojawa don duk gari kasa kamar kasa mu na afirka sojawan su ne ana cewa kamar colon vertebral na kasa idan ya yana da matsala duk garin zai samu matsala yau in kun ba cikin sahilkin. jami'an tsaron mu in kun ba gaskiya za a faɗa mu shuna don a samu abun nan akwai kabiloli wanda ba a sa su cikin soja ba kwarai ko sun ce kuma eh, tun da muka fita cikin eh, independence cikin waɗanda suka riga cikin soji kamar sun lice hanya ne da waɗancan kasu zo in kun ga duk tashi hankali da ake wannan makiyaya ne suke yin shi cikin afirka na cikin sahel kin daga buzaye laraba tubawa hulani dan mi tunda akwai kabiloli wanda nan niger kasanmu ko mali ko burkina ba, su ya ɗauki makamai su yi hada da yaki da su. tunda kamar ana cewa su ne suna da kari cikin sojawan kaga can an yi ba yi aiki na adalci ba ya kamata ce din kasa duk kabilolin da suke nan a tilasta su a sa su soji don a samu duk mutane suna cikin soji tashi hankali tsakanin mu da mutanen mali Allah ya sa 2011 muka samu muka gyara shi muka ta yi mana muka yi akwa da aka dawo aka ce duk mutanen mali su mai da makamai mu Niger mu mai da makamai da muka dawo nan Niger muka ni da kaina muka shiga gaba muka amshe makamai na hulani nan wala muka yi shi le 10 october 2011 gaban premier minister ba birhira ku mm. muka ce ga sunan yaran sun dawo abun da muka ce so gare ku ku samu musu inda za a sa su tunda baka bar yaro shekara nawa yana yaki yana bidan bindiga in ka amshe shi baka sami wani abu a banna ne mm. suka ce mun sha in Allah da mun dawo za mu gani wani abu muka dawo nan ga minister da defense ya kira wani yake mito an fara daukan soja amma za mu ba ku Eh, mutum goma ku kawo muka ce ba laifi muka ba da mutum biyar na bani ban mutum biyar na abala kwana biyu uku ya kira ne a ah, bisa mutum goma wannan biyar na zamu ba ku nike ba damuwa da baya ce min mutum uku da baya ran da kira wani yake min kawo mun mutum guda a kai shi to ni bai a ba shi horo ran nan ni lice baki na nice to har kan ga ba ni iya sa kaina gaba tun da ban san inda zai kai ni ba ran nan ni huta cikin magana ga yaran ga aka bar su can da muka ce ayi continue a amshi pasko bindigogin ba eh, kabila guda da shi ha duk araukin tileberi wannan babu kabila wanda bai da bindiga domin nan an yi tashi hankali tsakanin zabarma da hulani bindigogi ne ba amshe su ba an bar ma kowa mun yi mun yi su amsa ba su yi ba suka ce mutum guda wannan ni huta cikin magana ga yake ba ni iya SJJ ni ta wajen ke kaga harkan ikon kwanan ni ba ni iya ni huta muka bari yaran ka muna nan wata biyu uku sai tashin mali tashi hankali mali ya tashi wata biyu uku aka zo cikin wani mars mu jawo ya tashi mutanen ga suka zo suka ɗauki yaran ga suka tafi da su kaga mahari yaran mu na Niger wanda suka tasa suka yi tarafsi kwanci suka suka taimayi. nan ga iko yi babban laifi Da yaran ga inda ran na an dauke su da wannan amma mun san da kuma dami ba a dauke su ba dan waɗansu sun ce a ba su yarda a ce bandin hulla ne wannan a sa cikin soji mun san wanda suka wadda amma ba hode shi ba ni shawarar abu guda da kake jin in an yi shi zai taimaka a warware matsalolin nan duk zan bi layi. saboda lokaci ya sha biyu ta yi kuna da abubuwan yi a kwanan mai sauri mai ku je meye mafita da kake jin za a ɗauka a eh. fashe a kashe wannan a samu su kwanciyar hankali. Mahutan da dai sasantawa ne garin komi. Tsakanin wa da wa za a sasanta. Tsakanin gwamnati da yaranmu wanda suke can cikin cikin waɗanga. Amma kana jin gwamnati ta fahimci bukatocin su yaran da abin da suke so. ka sani komi in ba kun taibu tare in ba an ga juna ne ba a san me ake so yawa abin ya kamata a ce to duk yaran mu parce kun san eta islamic kamar abun wanda suke nan gungun eh. akwai yan mali akwai niger akwai burkina mu yan niger namu ba mu ce da kungiya ayi sasanta da kungiya amma yan kasan mu wanda cikin kungiya a ba su dama wanda ka so tunda ba tilas ne ba hmm. akwai wanda yau sun shiga cikin drug cikin wani abu akwai wanda sun taidan saboda gudu ka kama su akwai wanda sun taidan su yi ramuwa a ba su dama wanda da so fita dawo ya fita Hajiya mun saurari abubuwa da yawa da ke kawo wannan al'amari da Allah ya kasashen mu ciki. A wurin ki cikin ƙasa ga minti ɗaya me mafita? To, masha Allah na gode. Mafita dai kamar aka ce ita gwamnati ita ce uwa maba da mama. Shi talaka abun da yake so ga gwamnati, wai ba dole sai gwamnati ta samu mai aiki ba. A'a matasan ga yanzu wanda ake ta kuka ana ta rikici saboda su. Akwai ayyuka wanda suka kirkiro ma kansu don kore ma bakin su kuda. Misali inda ake tona zinariya gina zinariya muna da su wurare da yawa. An hana matasa su tona su samo ma kansu. An hana su an kawo ɗansu suna tona. Me aka ciki? Me ya kamata yi? Gwamnati ba a ce dole ta samu ma kowa aiki ba kowane Allah da na amma. Mm. Wani da sana'a zai rayu, wani da aiki, wani da aikin yin hannu. gwamnati ta ba ma matasa wanda ya gana iya tonan zinariya tunda dai arzikin ƙasar ku ne ba wani wuri ba a bar su tona. Eh, minti ɗaya. Assalamu alaikum. Eh, Alhaji Aliyu ni kira biyu ne za ni wanda nake ga kamar shine mahita. Kira na farko shine 'yan ƙasa mu kama mu. Jallo ya yi magana mai ma'ana sosai. Nijar babu kabilanci. Sayo shi ne aka yi ta hanyoyin siyasa. Kuma yau ga sakamakon shi. Shekara ashirin muna cewa Nijar kowa yana da kowa gidan shi. bazabar mu ya arma bahillace bahillace ya arbi buzu da sauransu Nijar uwa guda uba guda muke yanzu da 'yan siyasa wasu miyagu wanda ba na kwarai ba ba duka ba suka rasa ta hanyar da za su shigowa da cin nasarar su sai suka shigo da kabilanci wannan kabilanci kuma sai yayi daidai da talauci kamar yadda sauran 'yan uwa suka ce ya haddasa mana matsalar tsaro mahita ta biyu shine gwamnati mu ci gaba da yi mishi addu'a horon shi Allah ka mu da horon shi Allah ya sa da mu da horon shi mu yi hannun riga ta yi nan wajen mu yi nan wajen domin duk wanga lalata da ake a cikin kasashen afirka wanda horon shi ta rena wallahi ita ce bayan shi. to ma da ba a gama da wannan sannan mu karasa nan gaba jami'a mai fita cikin minti daya Kin ga abubuwa da yawa daga cikin duk wacce za ki fi da mu da shi. Ni abun da na gani kan mahuta kamar yadda malama ta gai gwamnati bai iya ba kowa amma a gwamnati akwai la strategie nationale de l'entrepreneuriat je pense ban san ban da zan haɗe da hausa dubaru na ƙasa da za a ba matasa aiki ko mm. mata mm. akwai kuɗi da ake keɓiya saboda wannan kuɗin nan yau ni ban san ba akwai wanda zai ce muna ga abun da abun da ya kamata a yi tunda suna nan a taimaka ma matasa su samu su ma su ga abun da za su iya yi don su huta mu kuma duka na 'yan horon kula ne duk mu muna samun taimako don mu tai muna ayyuka da mu tai kullum muna gargadi ta gargadi yana daɗi amma inda mun ka kai yau sai mun kirkiro ayyuka a ba so mu kayan aiki na mahimmanci tun da jiya suna kuka da wannan rashin kayan aiki a bala da na tai soja da na gani sai da na so in musu kuka yunwa cikin su kaɗai mata ishe su kai da baka cika koshi ba ana tura ka yaƙi to in an ba su kayan aiki na kirki an ka saka su ni na san da yau mu in dai mun samu aiki tsakanin Allah muna iya coka. Da waɗannan bayanai na hajiya rake mai nasara za mu dasa aya a yau sai a biyo mu makon gobe inda za mu ɗora. A madadin shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shiri ni ce Madina Dauda mu huta lafiya. To a gaida Madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Ga wani malami, malam ko zaka gabatar da kanka? Sunana Sadam Garba na zaman Bauchi, Miso Local Government. Na kana sai magunguna ne haka na bature, kamar wasu irin magunguna ne waɗannan kake sai Kamar maganin ciwon jiki jiki dai abin da danganci malaria ko typhoid haka da sauransu da haka kamar yanzu haka ina jin gajiya na gaya maka kenan ka san abin da za ka ba yawa na san irin maganin da ya kamata in baka wanda ya kamata ce ka yi amfani da su yawa ina fatan insha Allah za a dace za a samu sauƙin haka ka karanta ne a makaranta ko koyaya a gaskiya ba wai na karanta ne wallahi kawai dai da ke in dai kana dan ilimi wasu abubuwan in dai kana gani yau da kullum za ka iya yin su to kamar yanzu wannan ita sana'a ta waɗannan magunguna da kake yi da ita ka dogara kenan kake zama a wannan gari na Abuja eh sosai kuwa gaskiya da ita na dogara dan da ita nake ci nake sha nake taimakawa wa iyayena da kuma yayuna da kannena har ma da wasu bangare haka yan uwa haka abokan arziki duk suna ci ta bangare na to an ka duba rayuwa a irin gari irin wannan na Abuja yana da tsada haka a kaman yaya kake fama da irin gurin zama gaskiya dai alhamdulillah abun da zan iya cewa kasuwa ta dai tana ci gaba kamar yadda kowa yake so ya ga kasuwan su ta ci gaba kuma ina fatan Allah da ina fatan kasuwa na ya dore har gaban nan to amma kaman irin a rana haka kana nawa malam to kaman dai a rana gaskiya ina cinikin dubu ashirin dubu goma sha biyar ah, malam ka ce ashe fa kai kuke cin garin nan to mu kuma ina za mu ci garin nan manya suna nan suna abin nan ah, kana dubu ashirin malam ko ma'aikacin gwamnati ina zai samu dubu ashirin a rana to gaskiya ne dubu ashirin ai in ka duba akwai kayan da ake sayowa ribar da ribar da take ciki zaka duba ba wai yawan kuɗin ba shine to kana sa ran faɗaɗa wannan ah, kasuwanci naka haka sosai ma dan ina sa ran gaskiya kamar gaba gaba kamar ina son dan bude shago ne ma haka to Allah ya taimaka amin na gode sosai ubangiji Allah ya baku sa'a kuma abin da kuka sa a gaba Allah ya baku nasara kuma Allah kasar mu Najeriya amin Allah ya ba mu shugabanni na gari to kamar cin wane shekara kake garin nan na Abuja to kamar dai tun 2028 na zo nan ah sorry 2011 eh, Oh, 2011. Yawa 2011 ba. Kake nan garin nan? Insha Allah. Wai wai wai tun zamanin mulkin shugaba Jonathan kenan fa. Eh, sosai ma kuwa. To yanzu malamin kaman yana da iyali ne? gaskiya ban da iyali na ma ina son insha Allah nan da zuwa kaka aza in Allah ta. wannan kaka mai zuwa eh, insha Allah wannan kaka mai zuwa ba wai to amma kaman yanzu kana daukan wani lokaci kamun ka je ka duba iyaye kenan a can Bauchi gaskiya a nayi nisan zango ne wata biyu zan je in duba su don a gidan ma ba ma kowa yake san nake san nake kaiwa wata biyu ba kawai da yake yana yin rayuwar ne iya mu bi ne a gidan mu. shi yana aikin gandiroba ne ni kuma ina kasuwanci na anan shi yana taimakawa ta bangaren can ni ma ina taimakawa ta bangaren nan wallahi to amma yaya magana ka yi karatun boko kuwa eh na yi karatun boko amma gaskiya iyakaci na firamare ne kai ka firamare baka ci iyakaci na firamare ne amma kana sa ran cewa nan gaba yadda tunda yanzu na ga gashi kasuwancin naka alhamdulillah kana sa ran wata naka muka koma makaranta ka dan kara wa dan karatu gaskiya kyan samu a yadda nake so a raina a yadda nake je a raina ina son karatu sosai saboda gaskiya na ga illar rashin yin karatu kaman yaya kaɗan mun bayani da Allah kaɗan saboda gaskiya a bangaren a bangaren kasuwanci na ma wani sa'in ka san akwai turanci ko ba haka ba wani sa'in turanci wani wani bangaren yana gagara na dan wani bangaren na mun wasu tambayoyi sai in ji kaman in yi kuka ma rashin du rashin yin karatun ne jamu amma ina sa ran Allah da in Allah ya taimaka ya shi in Allah ya shige min gaban Allah ina sa ran ko da zuwa gaban na so ko kaɗan ne man ƙara karatu amma yaya kake ganin cewa kamar nan gaba tunda na ji ka ce kaka za ka za ka yi za a yi iyali ko to yaya kake sa ran kaman 'ya'ya nan gaba idan sun zo kana sa ran 'ya'yanka za ka tsaya musu sosai su tsaya su yi karatun boko tun da ka ce kai kana da ka sanin rashin yi gaskiya ko kanne na ma ko a cikin kanne na yanzu haka akwai wanda na tashi na tsaya musu mace da namiji ne kamar ni na ji ba daɗi gaskiya rashin karatun da ban yi ba ba laifin iyaye na bane gaskiya laifina ne kuma suna faɗa min dama abin nan gaba zai dame ni to gaskiya gashi yanzu haka yana damuna shi yasa ni ko ban yi karatu ba 'ya'yana da da kannena in Allah da ni zan iya taimaka musu. Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. is sharri da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da solomon abo da ya har hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.